hijira 1447 wanda kuma ya daidai da goma sha uku ga watan afrilu miladiya 2026 muna masallacin makarantar nurul islam ne da ke bisa titin nato a shiyar gwiwa layout da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin jami'in tirmidhi wanda aka fi sani da sunan tirmidhi rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu zakati za mu tashi babi na takwas. ma ja'a fil nahayi anil matsala hadisan da suka yi magana game da hana yin bara da kuma roƙo babi ko kuma darasi na 130 za mu gabatar cikin wannan daren da iko Allah abu isa muhammad ibn isa at-tirmidhi rahimahullah ce haddasana hannad hannad shi ne ibn sari ibn mus'ab abu sari thiqatun ne a wurin malaman hadisi قال حدثنا أبو الأهوس شين سلام ابن سليم الحنفي فيما ثقة عن بيان ابن بشر shi ma sifatun ne an qayyid ibn abi hazim shi ma sifatun ne a wurin malaman hadisi an abi hurairata عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجم زو الله صلى الله عليه وسلم ينا شيوا لأن يبدو أحدكم da a ce ɗayanku ya sammako tun da sassafe ya tashi ya ɗauko gatari ya saba wuya ya ɗauko yaggwai ya saba wuya fa ya kaɗi ba ya je daji ya yi itace ala yi shi aza bisa ga bainai fa ya min minhu ya zo ya sayar da itacen nan ya ɗibi wani abu ciki ya yi sadaka ne bihi sai ya wadatu da abin nan da ya samu ga itacen da ya zai saya hannun nasu gaba da roƙon mutane yi haka na khairun lahu shi ya fi alkhairi gare shi min an tsalan nasa da je ta roƙon mutane ko ya tafi su garake ko kuma a masallatai inda ake taruwa ko a wurin wasu tarurruka ko a gidajen mai inda ake mutane ka yawan zuwa da kuma wasu wurare dai da aka san lalle dole mutane na zuwa wurin saboda haka za a zo a yi daku in mutane suka zo a roƙe a yi bara lokacin da mutum zai bata wurin wannan baran shi amfani da wannan lokaci shi je daji shi yau itace ko da tsaron wawa in ya taho da itacen nan gari yana samun mai sai musamman in shinshin ne ya yi yau yana samun dama akwai mai bukatar shishin ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanga da ka da zai je ya roƙa a aqahu mana abu zalika ya bashi abin da ya roƙa ko kuma ya hana shi to ko da ya bashi ɗin ya je ya biɗa ya ki mai alkhairi da ya je ya roƙa manzo sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu cewa musulunci ba hadisi ba addinin shi ba bane mutum ya tashi ya bida shi ne mafi alkhairi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya babu misali da irin sana'a da kowa da iya yi inda kana da karfin da za ka yi yawo wurin bara to ko kana da karfin zuwa daji ka jau ka karyo yanga can ka karyo can ka karyo can ka karyo can yadda ya raka fassama daji ka ɗar mai abinka ka dawo ka kawo gari sai sauran kana shigowa gari aka tarbunka bayan an san siha kuka sai su da nasiha kuka sai su habbukin sai yayi sai saboda haka ɗaukowa ka san ga inda za ka kai iyaka kai dai ka samu abin da za ka rufa ma kanka asiri ba wani ka tara dukiyar ba ka sayar abin ka cikin nasiha duk da masu sai kuwa za su sai cikin nasiha su su kasashen. su bi dogon guri kai dai bukatar ka ka sai kuwa ka samu abin ce fani shi manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan sana'ar da za ka yi sai ce ka ɗibi wani abu ka yi sadaka ciki don ya ce khairu sadakati juhudul muqil sadaka wadda ta fi lada wahalar da mutum ya yi ya samu wani abu ɗan kaɗan sannan ya ɗiba ciki kuma ya sadaka wannan sadaka ta fi kowace lada kana gudun talauci kana kuma tsarar samun wadata ka ɗiba cikin abin nan da ka samu ka ba su daga sai Allah ya baka lada mai ɗimbin yawa sannan kuma ka rufa mu kanka asiri ka samu na ce bane gobe kuma haka nan nan waye gari kuma ka yi daji Ba ka zo ka roƙa ba ka yi ƙaramin murya ba bale a bane sai ka tona asirin duk tukunna a ce maka to ne haƙuri yanzu ka san matsalar da ake ciki sannan kuma an hana ta ganin ayyuban mutane yau da gobe sai Allah in ka zo wurin ne yau ya ka. gobe ta kila shi ma bai da in ka zo ya baka hakuri sai ga laifi ne kuɗi na nan ya tara amma bai ba su bai sadaka to a kai tun farko ba a ce kai ma ka je bai sadaka ba a je kai sana'a an kaci saboda haka da wani sahabi ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam dullani ala amali idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani Allah yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda nake so ka nuna mini aikin da idan na aikata shi Allah zai so ni kuma mutane su so ni manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce mai eh ijtihad ma fi aidin nas fi bukan nas ka nisanci abin da aga hannun mutane sosai mutane su soka sannan wurin gefen ubangiji subhanahu wata'ala me yace mai a wannan bangare an mantar da ni saboda ka idan ka yi nisaci abin da aga hannun mutane kowa aka ce wane ke sallama ma ya san cewa ba roƙo ka tafi yi zai hito cikin nishaɗi. amma da duk aka san bara ta kawo ka da Allah ku ce mai banne. kai ka fusatun da wanda ka zo wuri ne sannan kuma kai ka koma cikin hushi amma idan ya kasance mutum na fake sana'a yana yi shi ya wadatar da kai ne in ka ce ba ka iya zuwa daji wurin neman itace to nemi almukusa ka kama yankan farci inda kana yawo garkan mutane ko bara to ko kana iya yawon dan yabin da sana'a yankan farci in ba ka iya waka shushana ko wuri guda kake zaune ana iskoka in dai an san wuri kaza shushana na zaune wurin kowane lokaci kullum to ana isko ka ka rufa mu kanka asiri to haka nan din sai mutum ya ga cewa dinnan sana'o'i ne na kananan mutane ko kuma na baki waɗanda ba sani ba ga gari amma ya zai walakantar da kai ne ya zama yankan harci ko ɗan shushana ko shi doki baro ya zan mai turin baro shina bidan dako saboda bin zai walakantar da kai ne shi haka nan amma na walakantar da kai ne garasan mutane to a zanta kana sana'a ko da sana'a kwasan kashi ne to ya ma daraja bisa za a ce garaken mutane kake yawo kana bara saboda haka musulunci bai son haka annabawan Allah sana'o'i suka yi annabi dawudu alaihi salam makiri ne annabi musa ya yi kiwo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kiwo ya yi kasuwanci to saboda haka sabon manzo sallallahu alaihi wasallam duk sana'o'i daga manoma sai yan kasuwa ga su su hada da noman da kasuwancin da kuma kiwo duk suna yi to da aikin kuma abin nan ya kahinta to saboda haka wajibi ne mutum ya biɗi sana'ar da zai sayi. yi kada koyo shi ya kasance iyakanka kai dai roƙo roƙo musulunci bai yarje muna wannan ba yanzu ga shi nan masallaci kayan sautin nan da ya lalace sai a ce a je inda wani saboda me za a je inda wani dole wa'azi sai da kayan sauti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kayan sauti ya wa'azi iya kaya karatu cikin masallaci inda murya ka takkai shi kenan wanda ka dan karatu shi biyo ka wanda bai so shi zaman ne na gida nan da zai kasa kayan sauti wurin karatu wurin karatu ko karanta suwa ba eh da mi a akwai makarantun ne daban-daban da ake karantar da mata akwai makarantun islamiyoyi na mata <laughs> yawa eh jira ai ba ka ce ka jira samun aiki ba ka je jaji ka nemi itace an kace ko kuwa <laughs> ko ka je turin baro ka zo ka tuwa ka zama baro da za ka tura ka samu kuɗi ba amalanke. ko ka yi dako ko ka yi sauka ne <laughs> to ka ci digirin <laughs> saboda haka muna idan kai magana dangane da lamarin addini sai a ce ai neman taimako ake yi ko ba bara ake ba neman taimako ake yi in makarantun islamiyya za su yi walima duk gaba ɗaya duk wani mai haske sai an kai mai ambulan an kai mai gayyata an kai mai bara kokon bara to saboda me za a yi bara waɗanda ake karantar da ɗiyansu ka abinda za su yi wadda a walima abinda suka kawo a tsaya nan shi ba dole ne sai an ba da kyaututtuka ba saboda me za a ba da kyauta nan samu abin ba da kyautuka a bayar in ba samu ba tsaya nan amma kada a baganin lihin mutane hmm. duk wanda yana cikin bara da musulunci gaskiya bai ba shi goyon baya ba in kana da abin walima kai da ka sauka kai za ka kawo abin walima uban kai kawo abin da za a ma walima amma ba a je roƙo ga mutane bara ga mutane ba saboda haka mu ɗauki wannan cewa bara ce da musulunci bai yarda da wannan baran ba neman taimako shi na faɗa ma mutane kamar yadda ake karantar da mutane cikin ƙur'ani da hadisi taimako a taimaka ma marayu a taimaka ma kaza a taimaka ma kaza wanda ya ga dama na iya ɗauka bayarwa da lalama amma ba abin shi gida ce kawo taimako ake buɗa don tallafa mu abu kaza ba ka kyale shi in ya bayar don kai ne in bai bayar ba kuma don kai ne ya da ka tunatar da shi ya kamata yi wanda zai yawo ya ci abin ya nemi abin da zai ci abinci a ce shi bara shi kai amma waɗanda ke yawo don neman motar da za su wa'azi a ce su neman taimako na su kai babara ba mai bambancin su babara ba ce ba kuma wanda zai bi da abin da zai ci ba ko kuwa hakkokuna da abin da za ku cin ne ku ce kuma zai an sai muku motar da za ku yawon wa'azi iyaka ku tunatarwa ya kamata masu hannu da shuri su taimaka da motocin da za a yawon wa'azi da sauransu don su ma su yi tarayya ga ladar in sun bayar walillahi alhamdu in ba su bayar ba ku yi iyakan abin da kuka iya cikin malaman ba akwai masu motoci ba su ba da motocinsu a ce wa'azi su hissuwa aljihunsu su sai abin suka iyawa inda ƙarhe su ya tsaya su tsaya nan ba a tallafa maka ba can da za ku wa'azi su kuma akwai wasu can su kuma su kama can ku kuma ku kama ne amma koyaushe ya kasance da kowa bara kowa bara kowa bara eh? balle a ce da tafsirin eh, eh, eh, ramadana za a yi gidauniya ka aza musamman don bara to a ce a wani neman taimako da aka yi ba bara aka yi ba mai bambancin neman taimakon da bara kuma duk shekara haba da aka yi bara aka samu mai aka da shi in ci abin da ake kashewa wurin wa'azi sai ka kama bakinka alhali magabata yawo suka yi cikin masallaci suke kwana da abinci su kuma suke tahiya a wani wanda suka ce kuma ke musu abinci ba a za musu nauyi ba kana wada mutum gaskiya kuma shi baka abinci ka yi ka wada mai gaskiya wacce gaskiya za ka wada mai banci ya cika ma ciki <laughs> to saboda haka dole ne mu shiga tetayin mu hmm. in kana wa'azi an kawo taimako an baka ba ce kaka amsa ban kana da bukata in kana da bukata amsa ka tsara in ba ka da bukata kuma ka ce a'a ba ni da bukata a je a ba mai bukata eh amma ka tashi ka je kai bara din ne ba musulunci bai goyi bayan wannan ba addini mu bai karantar da mu wannan saboda haka ɗalibai a tashi a yi sana'a in don a taimaka a tallafa ma karatun da ake yi da mai bidan karatun da mai karantarwa kowa akwai gudun wanda zai bayar cikin aljihu ne ba sai an ce an yi bara ba a ce abinda za a zuba mai hetur eh, eh, a yi bara abinda za a zuba mai injin hetur sai an zuba mai injin hetur aka sallah ko aka wa'azi a yi tafata baki inda murya ta tsaya shi ke hatu yanzu duk babu hanka a ajin masallacin gado sai mun kosa alali haka nan magabata sun kai ina suka san hanka to saboda haka in muna da abin yi mu taimaka mu addinin mai duk abin da muke yi in ba mu da kuma to kan mu da jama'a Kuna nan can kuna ji da abin da ya sha musu kai a dai kuma aza musu kokon bara wanda duk aka yi mai suna turagon suna ga mutane zai bara turagon suna <laughs> eh o oh, ba ma abincin da zai ci ba tun da ragon sunan ga mutane zai bara to ragon suna an bai sabo ba kuma mai ya za musu laifi Allah ya mana sauki manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa yastadni bihi 'anil nas ya wadatu da sana'ar da zai yi gabanin roƙon mutane baka roƙe shi ba bane to yin haka ne ya fi ma alkhairi bisa ga je roƙe wani wannan da ya roƙa ya bashi ko ya hada shi annabi yace fa innal yadal ulya hannu na sama afdal min al yadi sufla shi yafi hannu na kasa wanda ke tarawa haƙƙi wanda ba na wajib ba in miji ne zai ba mata ta ce fari wannan bai ciki wannan haƙƙi na wajib ne in zakka ce zai bayar to wannan na wajib ne yadda al'uliya ɗin ba shi a abdal min yadda sufla ba wurin ta ɗauwa'i to wannan da nafila wabda abin man ta'ulu annabi ya ce idan kuma za ka ba da ɗauki nauyin wani ne to wane ne nauyin shi ya waje ba a kanka da shi za ka fara to kai da ka zo bara nauyin ka ya waje ba kai ne to saboda mi ga waɗanda yake ɗauke da nauyinsu kuma kai ka zo da ƙoƙon bararka alhali kana iya ɗaukar nauyin kanka ƙala tirmidhi ya ce wa filbar a wannan babi na haramcin roƙo bara sai ga wasu da za a ambata nan gaba su shari'a ce la'akari da matsalar su akwai hadisan hakim ibn hizam wa abi sa'id al-khudri wa zubair ibn al-awwam wa qiyat as-sa'di wa abdullah ibn mas'ud wa mas'ud ibn amr wa ibn abbas wa thawban maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam kenan wa ziyad ibn al-harith as-sudai wa anas shine ibn malik wa khubshi ibn junada wa qabisa ibn mukhariq wa samura shine ibn jundub wa ibn umar abdullahi ibn umar kenan duk sun ruwaito irin wannan hadisin قال أبو عيسى أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب حديث حسن يستغرب yace ana mamakin wannan hadisin yadda ya zo min hadisi bayan an kai bayan ibn bishir da ruwaito hadisin da qais ibn abi hazim malamai suna ganin cewa wani abin mamaki ne abin mamaki ne haka nan din ya faru kuma gashi an samu wannan hadisi akan haka nan to hadathna mahmud ibn ghailan shi ma thiqatu ne wurin malaman hadisi kala hadathna waqi' shine ibn jarrah ibn malih abu sufyan ar-ru'asi قال حدثنا سفيان shine ibn sa'id al-thawri an abdul malik ibn umayr shine abu amir an zaid ibn an zaid ibn uqba duk waɗanda malamai kowane su fiqatun ne an samra ibn jundub daga samra ibn jundub radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن المسألة للي روقو ya غوغاتي يكد بها الرجل da mutum ke ɗauko magogi ya aza bisa fuska ta shi na gogan naman fuska ta matsayin bara ke karo ka aka ɗauko aka baka to naman fuskan ka aka yanka aka miƙa ma kasa baki ka canyi hatta ya ce yau wale wa laisafi wajihi muz'atu lahami manzo sallallahu alaihi wasallam yace mutum bai kushewa yana bara a dauko a bashi har yanzu alkiyama fiska kai iyaka kashi dai ina fata ina tsokan nama duk ya bara ce an diba an bashi ya cinye abi ne tun duniya saboda haka alamar gane cewa wani mabaraci ke da baraci ya zuwa alkiyama babu fata nama ga fuska ce bale fata illa an tsallar rajul sultani sai fa mutum da eh, sarkin musulmi ne sai zai roƙa ce ba ni haƙƙi na cikin baitul mali to wannan yana da haƙƙi ya tambaya ba a cewa bara kamar gwamnati ne ce a ba mu albashin mu to wannan ba bara ka sai sai eh, haƙƙin ka ne kace tambaya a baka abinka aw fi amrin la budda minhu ko kuma cikin wani al'amari ne babu makawa sai an roƙa wannan ne ya zo cikin hadisin kabisa mutum uku ko cikin yanayi guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tahillu al-mas'alatu illa li ihda salat baya halatta ayi roko ayi bara sai ga abubuwa guda uku rajulun tahammala hamala sannan wa rajulun asabatu ja'ihatu ijtahat maluhu sannan wa rajulun asabatu faqatun wanda ya ɗau lamunin wani ɗan uwanka ne musulmi ba shi ya karye mai ha an kai shi inda alƙali kaje ka lamunce shi cewa za ka biya bashin da aka bi kai ko ba abin biyan bashin da aka ke da ba kalle kai ma ɗin ƙarma-ƙarma za a yi kadda a bar wane walakanta saboda batin da ya kare mai wurin ciyar da iyali ne ba wa almabazzaranci ba saboda haka aka je aka yi belin shi aka ɗau labanin biyan bashi to an hito kai ma baka da abin biyan saboda haka da kai da shi duk ya halatta ku abinda za a biya bashin nan don a fanshe shi da an samu daidai abinda za a biya bashin nan to shi kenan nan bara ta tsaya kada mai da kuma wannan ya zama wata kafa da za a tabi kuma na ta bara da wannan tuta kamar da ake bara da ginin masallaci wasu har da na daban suka bugawa banki risit ɗin kwabin da kwamitin masallaci ga risit ɗinsu duk wanda ya bayar a rubuta kaza to risit ɗinsu na daban suka bugawa saboda haka an ba su wannan ba ci a jifin masallaci ya ba an rubuta maka risit na buri duk wannan al'akulu biddin ne ana yi wanda aka karanta tun cikin ahalari da yanci da addini alaba da addini a ta zama to wanda ya ɗauki lamuni kenan shi ne wa rajulun ijita malahu wanda dukiya ta ta halaka ta hanyar gobara ta hanyar wata musiba da ta faɗin ma dukiya ta duk gaba ɗai dukiya ta ta halaka to shi ma din manzo sallallahu alaihi wasallam ce ya halatta duk sa ya tashi yawo bai samu abin da zai ci da shi da iyali ne ba to shi roka an ba shi dama na wannan yinin in ya samu abin da zai ci shi da iyali ne to shi kenan gobe kuma shi kai wurin bid'a in bai samu ba shi roƙa. wani lokacin da Allah ya dauke mai wannan musibar da mutumin da asabatu faqatun talauci ya kai mai ko ina hatta yashhadu thalathatan min zawil hijja min ahlihi a samu mutum uku ma'abuta lura da basira su gane cewa lalle wani na cikin talauci sannan ne ya halarta, ya je bara shi ma kullum ya ta sai abin abin da zai ci in bai samu ba to tukunna shi bara ta samu abin da ya ci ko kuma ci da shi da iyali ne manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma qabisa wa ma siwa hadhihi ya qabisa duk wata bara da faɗo ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ba suhutun haramun ne ya kula ha sahibu ha suhutan wanda ma'abuci ke cin wannan abin yanda abin nan da yake ci haka nan da yake rede mai ayyukan da yake yi amma yanzu an ɗauki bara a matsayin wata babban sana'a mutum ya zo ya yi bara yana ya mararece alhali kai da za ka ba shi ya ka wadata mutum nawa a hasanin da masu ƙarya da rashin lafiya a zo da takardun maganin bugu ko waɗanda suka yi expire riga an gama da su za a ɗauko a zo na bi masallatai ana bara da su ko da sunan guziri ya yanke an hito gari kaza za a gari kaza an yi ta yi wadan ba ɗaya ba ba biyu ba sau saboda ka duk wanda ya yi bara an kana da kana da niyya ɗauko ba shi in ba ka da niyya ba shi ƙale shi shi ta shi ta yi wannan wurin ba lokacin da za ka yi mai nasiha ba ne ko ka mai nasiha bai ne zai je ko kafa da shi Allah ya tsawo kabin to saboda haka wajibi ne kulawa da wannan sannan yawanci kuma da sun yi bara an ba su zama guda kamar yadda eh, sadauki tabbato ke magana waɗanda aka ba tallafi a ma'aikatar zaka da wakafi waɗanda aka ba tallafi eh, wanga lokaci wani lokaci in an kira kuma su za a kuma sun kuma dawowa kuma ina wancan tallafin da aka ba su sun je sun talafa an halakar da wannan tallafin da an ba su ba wasu aza sana'a don su wadatar da kansu daga barin roƙo ko bidan tallafi ba a'a an dai tallafa musu ko to sun sun talafa mai tallafi kuma kuma kawowa kuma da sun ji tallafi kuma a can sun fi to duk sanda ake haka nan to ba lokacin da za a wadata in buki ya tashi maka ba ka bambanta kanka kai talaka da mai kuɗi sai dai kai abin kashin kunya wai kashin kunya inda ka kima kanka a cikin kunyan kenan to ka yi bukin ka gama ka kashe kunyan ko dawo kunyan na can gida ya daki hina jirtuna jira ka zo koma can ka zo ka isko ga kunyan nan sai ce ba da dawowa an kashe kunya can waje to ga kunyan nan gida ko a zuwa isko ta gila ko abinci ba kuma amma kun kwashe gara mota mota an kai gidan mijin ka surufinka me haka ne shin ba ka da tsaya daidai inda Allah ya da kai Allah bai yi kuɗin ba layya ba a wajen kama ba ragon suna in ba ka da ba sai kayan ka ragon suna ba ko dabbar suna ba in dai musulunci shari'a za ka in kana da wadda za ka yi to ka yi in ba ka da to kaka wahar da kanka la kallifin lawan nasa illa wusaha abinda nan najeriya ba mu ɗauka ba ke cewa tun da ba ni kaɗaya maciyaci ba amma kuma duk abin da bai tashi yi ba kuma ya ce to a ne allah mai sauki na eh shi gidan ya kashe kyau na wani amma in yana son yi to ba abin da ka sata mai birki ce haihuwan wani sai an yanke sa sagwana wa da mu wannan kuma san da ba san da ya isa layya ba ba san da ya isa sunan ba iyaka al'adu ne kan saboda ka wajibi ne mu rage makanmu girman kai da kuma abin da eh, al'adun da za su kai mu ga halaka duk talaucin da muke wa kuka yawanci al'adu ne ke kama zuwa ga kukan talaucin nan yawanci duk al'adu ne ba wanda za a ce yau a ce tuhaji set guda ba ban san shi ba ko ban ji shi ba a ce set guda gare ba da dare ya wanke kayan sahi sun bushe shi kuma sawa kuma to ina talauta kana da tuwahin da an ka shiga matsuwa za ka ɗauka ka sai suwa ka ci abinci amma yanzu kana nan kana kuka kai talauci ka ta kalma nan dozin ko fiye da haka ga hulluna nan ga waya nan ta kuma na nan kuma na kukan talaucin to a Allah zai muna to saboda haka murfa mu kano asiri sannan bara ku sani cewa bala'i ne in muna bari mu bari in ba mu bari kuma to shi ne mazo sallallahu alaihi wasallam ya yi da sako wanda zai yawaita yawaita wanda zai karanta shi karanta daga nan mun gama kitabun zaka sai kitabun sawa Babu buka da ke karantar da sha'anin azumi an rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam at-tirmidhi yace bismillahir rahmanir rahim babi na farko ma ja fi fadl shahr ramadan hadisan da ke magana kan falalat wata ramadan wato irin fifikon da ubangiji ya baiwa wata ramadan da wani wata bai da shi face sai ramadan imam at-tirmidhi ya ce hadathna abu kurai muhammad ibn al’ala alhamdani kenan kuma ibn kurai shi suka ne wurin malamai qala hadathna abu bakr ibn ayyash eh, shi suka ne an al’amai shi ne suleiman ibn maharan al-kufi shi suka ne hujja an abi salih shi ne zakwan suka ne an abi kurai rata abdulrahman ibn sakhar الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم ياتي إذا كان أول ليلة من شهر رمضان إليني نفركو كودن نفركو نوة رمضان يطيع يشكو da dare ake farawa ko dama da ganin wata da dare ake ganin wata wannan daren da aka ga wata wannan daren cikin ramadana ake an fahimta ko eh ba wasu yan waye gari tukunna ne aka shiga ramadana ba daga wata ramadan to shi ke na an shiga ramadan kwarai ko saudiya suna yi hmm. saboda haka ranar da ake tsaron ganin wata daren da ake tsaron ganin wata ba a gabatar da sallar wuturi sai da ya sallar isha'i a jira sun an je sanarwar majalisar malamai akan ganin wata tukunna in an ga wata sai a aza tarawihi in ba a gani ba sai a yi wuturi a wata ko dan ba akwai masu tarawihi eh? ko bana masallaci na na Aisha yin tarawihi garin farko na wata Ramadan idza kana awwal laylatin min shahr Ramadan sufidat ash-shayatin za a daddaure shaytanu wa maradatul jinni da kuma aljannu masu tsaurin kai za a ɗaɗɗaure su wa kulle kat abuwa na kuma za a kukkulle ƙofofin wuta ƙofofin jahannama Allah ce laha sab'atu abwabin ko to duk za a kukkulle su falam yuftah min babun ba za a buɗe wata ƙofa daga cikin ƙofofin jahannama ba har sai Ramadan ya wuce wa futtihat abwabul janna kuma za a bubbuɗe kofofin aljanna ana cewa su ma samaniyat abwab ƙofofi guda takwas duk za a bubbuɗe su falam yughlaq minha baban za a kulle wata ƙofa daga cikin ƙofofin aljanna ba wa yunadi munadin za a sa mai shela yayi shela yace ya baghil khairi aqbil ya kai mai neman alheri to maza ka taso ka gabato ga lokacin bidan alheri wa ya ba biya shar ya kai mai neman sharri an kasar kai ko ka taƙaita gaban neman sharrin nan don ba cikin irin wannan watan ake neman sharri ba dole duk cikin watanni haramun ne aikata sharri ne amma cikin watan azumi ne ya fi muni walillahi utaqa'u minan na kuma ubangiji na ga waɗanda yake yantawa daga wutar jahannama waɗanda suka cancanci jahannama a yanta su a kai su aljanna wa zalika kullu lailatin kowane dare ne ana samu wayanda Allah ke yantawa daga wuta zuwa aljanna to waɗannan falaloli da muka ambata duk gaba ɗaya cikin watan Ramadan ake samu su haddar bi shaidanu. wasu malamai na ganin cewa hakikani ne haka ne ɗaɗɗaure su ne ake yi wasu kuma abinda suke cewa haifin ɓatar da 'yan adam da suke da ubangiji ke dallatar da wannan kaifin idan ya kasance ɗaɗɗaure sun ne ake yi fi'ila hakika ne to kuma ana samun kuma wasu saƙo da ake yi kuma ko cikin azumi A duk gaba ɗaya ake barin saƙon ba to malamai su ce dama waɗanda ke saƙo cikin ramadana dama wannan saƙon na zaune ne cikin zukatansu zukatan ramadana ɗin ya shigo saboda haka ba cikin ramadana ne shaidannin suka zo suka sa musu wannan niyyar sabon su je su yi ba dama sun tara abinsu ne sun ajiye ai ana gani ko su masu sabon cikin ramadana da ai suna ragewa kwarai kuma suke ragewa duk wuraren da sun aka yi shahara da sabo idan za ka bi cikin yini kwangon za ka isko babu kowa sannan ko cikin daren ma yadda ake cika a watan da ba ramadan ba to watan ramadan ne ba ka isko cikowa haka ne to saboda haka sannan in ka je wurin ayyukan alheri wuraren da ba ci cikowa a watan da ba ramadan ba ta wata ramadan sai ka isko ci kowa kai na aka yi da masallacin ne ka gani wani masallacin shekara har shekara bai taɓa cika ba a ce duk sahu gaba ɗai sallar subahi makil asufar makil la'asar makil eh, magariba makil isha'in makil da shekara har shekara masallacin bai taɓa cika amma a taimaka wata ramadan ka gani za ka isko ne har masallaci ya ambaliya duk salloli kuwa sallar da ta hin wahala sallar su bani amma duk da ita za ka isu masallaci cinjin ya cika da jama'a to bari a ce maka a kai goma ɗin ƙarshe su gani sai masallaci ya fara ramewa <laughs> daga nan duka da ake maka sallah a to shi ke da an riga yin sallah ne eh, to shi ke na ramadan ya tsaye ya tafi sai yawan Allah ya fada sauki eh sau shi ke da kuwa wani sai ba baɗin ko shi eh, abin nan Allah ya fada sauki na قال إمام الترمذي يتوى في الباب أولا باب عن عبد الرحمن بن عوف أقول حديث عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود دا عبد الله بن مسعود وسلمان دكما سلمان الفارسي رضي الله عنهم حدثنا هناد فيني ابن ابن السري ابن مصعب أبو السري ثقة قال حدثنا عبدة إن ابن سليمان فيما ثقة والمحاربي فيكما عبد الرحمن ابن محمد malamai sun ce la ba a bihi bi ma'ana sadukun kenan ana bi salama ibn abdurrahman ibn au shi ma sifatun ne ɗaya daga cikin fuqaha ul madina as-sab'a al-mukhtalafu fihim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل صلى الله عليه وسلم ياتي من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه daga cikin falalar wata ramadana man sama ramadana wanda ya azumin ramadana imanan yana mai imani da cewa umarni ne na Allah wata saban yayi ne don neman lada to kufira lahu an gafarta mai ma ta kaddama duk abin da ya gabata min zambihi na zunubai ne ƙananan zunubai kamar yadda jumhur suka tafi a kai duk an gafarta mai ba sai ya tuba ma ba manyan zunubai ne wannan ka sai ya tuba ma Allah bankin ladan azumin fa a ladan azumin ne gafarta wannan zunuban ba azumin farilla saboda haka za a ba shi ladan azumin shi sannan ubangiji ya yi mai ƙari da wata falala kuma na gafarta mai ƙananan zunuban da ya aikata kafin tun daga baɗi bara kenan habbana duk gaba ɗaya za a gafarta mai kamar yadda ya zo a cikin hadisi salatul khams wal juma'atu ila juma'a wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir cewa daga azumin wannan ramadan bara zuwa azumin ramadan ɗin bana duk laifuka ƙanana da musulmi ya yi tsakanin su wannan shekara an gafarta mai haka nan daga juma'a zuwa ta juma'a duk ƙananan laifukan da an gafarta mai daga sallah farilla ta subahin zuwa azuhur ƙananan laifukan da an gafarta mai daga azuhur zuwa la'asar haka nan da la'asar zuwa magariba haka nan da magariba zuwa ishayin haka nan daga ishayin zuwa subahin haka nan idan tulibat al-kaba'ir amma idan an nisaci kaba'irori to saboda haka wannan na daga cikin falalar wata ramadan sannan wa qamahu man qama ramadan kenan imanan wa tisaban shi ma kufira da kuma taqaddam min wanda ya kiyama ramadan alkayyi tarawihi ko yayi ne imanan yana mai imani cewa shari'a ce ta yi umarni da yin tarawihi sannan kuma ya yi ni intisabar don neman lada to shi ma ɗin gofala da kuma ta kaddama min zambihi an gafarta mai ƙananan zurban shi da suka gabata wa man kama lailatul qadri haka wanda yayi nafila lailatul qadri shi qiyam qiyam din nafila kai karatu Alƙur'ani. ka zauna kana yi azkar ne ka zauna ka ba Allah wani lokaci wasu lokuta kana ta yi to shi ma din imanan wata sabu yayi imani da cewa umarni ne daga Allah na raya wannan daren da ibadoji daban-daban sannan khairun min alf shahr wannan daren kuma ya fi da abin wata dubu ga wanda ya ibada ciki aka karba mai to e, ibadar da ladar da za a ba shi, to za ta fi ladar da za a ba wanda yin ibada cikin wata dubun da babu lailatul qadar ciki e, wata dubu ko shekara 43 kenan da wata hudu e, da uku 83 da wata hudu wanda babu lailatul qadari ciki to saboda haka gara ce da Allah subhanahu wata'ala ya dunkule mana cikin wata Ramadan inda gara ɓasa nan ta duniya ce to da baka kuce mu kowa in mm, kowa sai ya zo wannan gara sai dai me sai da ake yi a samu wannan gara ɓasa ba mm, yanzu kawo kwan ka gani ka ce rance za a basuwa eh <laughs> ina ka ko ba ana cikewa yanzu a ce rance za a ba su wako ta kuɗi a turo maka kaza sau amma ramazani zai shi shigo <laughs> har ya wuce wani mai ko kulawa da cewa ramazan din ya shigo sau na daga nan قال <clears throat> Isa, عيسى Isa عيسى حديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر ابن عياش hadisi abu hurairah da abubakar ibn ayyash ya ruwaito yace hadithun qaribun la na'rifuhu min riwayati abi bakr ibn ayyash an al-amash an abi salih an abi illa min hadisi abi bakr yace ba mu san wannan hadisin ba sai ta hanyar ciwa abubakar ibn ayyash ta hanyar shi kawai muka san wannan hadisin sai sa imamu tirmidhi yace hadithun hadisin idan ya ce hadisin shi a wurin shi je guda gare shi wannan hadisin ba san wannan hadisin ba ga dai abubakar ibn ayyash ko na'am da abai ga abi sali zuwa ga abu sai gare shi shi abubakar kawai suka samu wannan isnadin a haka nan qala tirmidhi yace wa sa'altu muhammad ibn isma'il na tambayi muhammad ibn isma'il shine al-bukhari an hadha al-hadith game da wannan hadisin fa qala yace haddathana al-hasan ibn rabi' yace to ni wannan hadisin hasan ibn rabi' shi ya karantar da mu yace haddathana abu al-ahwas shine sallama ibn sulaym al-hanafi an al-amash sulaiman ibn mahran an mujahid qawluhu cewa mujahid shi ya faɗi wannan magana saboda hadisin eh, maqtu'un kenan ko tun daga tabi'i wannan asar ya tsaya yace to kaji ni yanda naji hadisin maimakon eh, wani ne alhassan ibn rabi shi ne madadin eh, abubakar ibn ayyash kenan ko kuma eh, abun ahawas sallam ibn sulai shi ne madadin abubakar ibn ayyash ya roƙi wannan hadisin ga suleiman ibn maharan al-kufi ya ce to wannan hadisin asaru ne makasuhun ne amma duk da haka bai hana matanin hadisin ya zama sahihun ba ko matani hadisin kan ce sahihu ne don ya shahara amma cikin hadisi uku hadisin ya zo man sama ramadan imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man kama ramadan imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man kama laylatul qadri imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi haka hadisan suka zo cikin hadisai daban-daban daban-daban guda uku sannan kowane hadisi ya inganta saboda haka idan isnadin ma na da matsala to matanin hadisin shi bai da matsala idza kana awwal lailatin min shahr ramadan cewa idan farkon dare na eh, ramadan ya kasance to lokacin ne za a kukkulle kofofin jahannama a bubuɗe kofofin aljanna yace fa zakara alhadisa shi mujahid kenan qala muhammad imam bukhari kenan yace wa hadha asahu indi wannan asar mawquf da aka samu ga mujahid yace fi inganci gari ne. min hadith abi bakr bin ayyash fiye da hadith abi bakr ibn ayyash da ya ruwaito shi marfu'an ko hukuncin muhammad ibn isma'il al-bukhari muna da lokaci tayyib to wannan zamu da sa'aya babi na biyu za mu tashi insha Allah cikin kitabu sau da ba karanta daidai Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru a bayani kuma Allah ya tumi ne ya cikin zukatar masu saurare wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk